daidai da sha biyu ga watan februari fara ta dubu biyu da ishirin da shida wannan ne tasiri na ishirin da ɗaya a cikin tasirin ayoyin sota inda muke ƙarƙashin tasirin faɗin allah maɗaukin sarki indin na kafaru yana dauna lamaktullahi akbaru min makatikum أنفسكم الله cikin sarki zai sa a yi shela a sanar da 'yan wuta domin wannan sanarwar ya ƙara zane masu nau'i daga cikin nau'in azabtarwa cewa fushin da allah madaukin sarki yake yi da ku a yau ya fi kai da baƙin ciki da damuwa da da na sani da kuke yi a karan kanku musiban fushin allah a kanku ya fi kowace irin musiba da a yau kuke jin cewa musiban ta same isa yasa mutumin da duk ya san me yake yi kuma ya san cewa bayan wannan rayuwa akwai wata to ana mai hannunka mai sanda lallai ya kula duk abin da aka ce Allah yana so ka so wannan abu sannan ka aikata shi duk abin da ka ji an ce Allah madaukin sarki baya so ka bar wannan ka kai marmaza ka ƙi shi sannan ka nisance shi in ba haka ba za a yi abin da ake cewa ne maye ya ci ya manta amma uwar ɗiya tana nan ba ta manta kai a nan gidan duniya ka miƙe ƙafa kai ta sabon Allah ka gari ma 'yan saƙon shi littafin da ya aiko da shi ba ka damu da shi ba sam son zuciyarka kawai ka ta samu gaba ana kwana ana tashi kawai sai ka tsinci kanka a gaban Allah wai har kiyama ta tsaya tun daga sanda malakul mauti ya zo ɗaukar ransa tun daga ranar kake shiga musiba ba ran da musiba za ta baka yasa duk wanda ya san me yake yi wannan 'ayan da zama mashi izina gani ga wani wallahi isa wani tsoron Allah kaga dai kafirai ne za a kira kafirai ne za a yi wannan kwaɗi kafirai ne za su ga wannan tafiya cin sai ka duba ka ga matsayinka na musulmi me kake yi wanda zai iya taɓa imaninka me kake wanda zai iya raunata musuluncinka me kake wanda zai zama kana ne iwa ce rashin kunya ce ga Allah ko ma'aiki dangane da ayyukan gaɓai na fasikanci bijire mu iyaye taɓa haƙƙin makoci da duk wani abin da zai zama matsala me kake yi shawara kai ma maza ka gyara tun kana numfashi layi in ka bari lahazan ƙarshe ta zo malakul ya kawo ziyara daga lokacin da dama da dana sani sai wanda aka Allah madaukin sarki sauka sa ƙarar ce is to da auna ilal iman asan da ake sha ku zo ku yi imani koro ko kuma kun bide sanda imani zai maku amfani gashi gashi kun abinda da ku ga dama shi kuka yi sun bijire ma Allah subhanahu wa ta'ala sun yi fito na fito da shi gano wannan da kyau ku sai kuma da na sani da shiga cikin damuwa da kunci ba zai amfani shiga cikin damuwa da kunci da da na sani a duniya yake in ka tsinci kanka irin wannan yanayi da irin wannan hali roƙi Allah sai Allah madaukakin sarki sai an samu amma fan a duniya amma a lahira duk kunci da bala'in da ka shiga ko sai dai yi kuma ka kuma Allah madaukakin sarki ya gama ya fushi da kangararrun bayi Allah karka sa muna daga cikin su daga cikin fa'idan da za mu ɗauka cikin wannan aya akwai cewa su kafiran nan ta bayyana lahum mahum alaihi min ad-dalal wal kufr ya bayyana masa karara hadarin abin da suka tsinci kansa ciki na bata da kuma kafirci hina ra'ul aqab a lokacin da suka ga uquba karara a filin Allah mun gane wannan a wannan lokaci ne maqatu anfusahum fi zalika alwaqt hina ra'awul azab za su ka takaici za su shiga bala'i da kunci wanda ba za ka taɓa lissafa girman shi ba wa haza ya dullu ala annahum tabayyana lahum ad-dalal fi dhalika al-yawm ai girman batan ma da kafircin ma da bijire ma da suke ma annabawan wallahi ba za su gane girman shi ba sai a lokacin gano kai ana muka wa'azi da kula ka bi iyaye yaƙi ana maka wa'azi ka kula da iyalinka matanka ƴaƴanka ka sauke haƙƙin da Allah ya ɗora a kanka haƙi ka tsaya ma tarbiyyan ƴaƴa kana tawasa ka kula da alkur'ani da sunna ka je makaranta haƙi duk abin da ake faɗa ma kana ganin kawai ba matsala irin wannan yanayin wallahi in kai arba da Allah subhanahu wa ta'ala a filin kiyama Allah ya Allah kyauta har ila yau daga cikin fa'idan da za mu samu cikin wannan aya akwai tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana fushi shine isbatul maqsi tabbatar da fushi ga Allah sai annallaha Allah yana yin fushi وهذا على ما مشى عليه المؤلف من أن المقت مضاف إلى الفاعل فوانا فشن وأن دنجن تاشي زوا بشي ألن وإذا قلنا بالقول الراجح لم يكن في الآية دليل على أن الله يمقت ولكن الدلالة على أن الله يمقت وأن له مقتا من أدلة أخرى مثل قوله تعالى malai ce eh, wannan fushin ba shi a cikin wannan ayan sai dai wata ayan ta nuni a kan cewa lalle Allah yana yin fushi ya ce kabura makatin inda Allah an ta ƙulo ba la ta fa'adu. lalle ya girmama fushi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da zai yi da duk wani kangararren bawa da zai tsinci kan shi wajen ƙirƙirar ƙarya mun gano wannan da ku an ta ƙolu ma na ta fa'alu ku riga faɗa abin da ba za ku yi in ka ce ke musulmi ne shi ba musulmi kamar yana tsayanin azumin ne tsakanin shi da Allah cewa komai zai ya riga ya mi kaura shi al-islamu lillah ya da lahu bi tawhid wa ta'a kai saranda zaka bi dokokin Allah duka in aka same ka da taƙawul ka girgiri ƙarya ka ce za ka yi kuma aka samu ba ka yi ba to Allah madaukakin sarki sai ya yi gagarumin fushi da su ka ce za ka bi sunna kai ahalus sunna amma kuma kana ta kokawa da sunnonin manzon Allah ka zaɓi wanda ya maka daɗi a ka zubar da wanda ba ka so to za ka shiga uku a ranar lafiya mun gano wannan da kyau ko sai mala ya ce wal a ashaddu min al bughd shi al to yayan al bughd ne me al bughd i an gano wannan yanzu a hausance menene fi kiyayya mu na gaba to me ke sama da gaba tsana me ke sama da tsana Hmm? shiru to duk abin da ka san ya girma wannan ya fi shi muni da tsanani da shaƙi ne walbubudu min sifat da filiyya allati tata'allaqu bi shi'ati Allahi wa iradati na gaba annal insan kada yakrahu nafsa mun fa'idanta cikin wannan aya ɗan adam yakan kanke kanshi ya shiga damuwa a karan kanshi sakamakon aikin da yi wa mata ya kone zalik to shi ne ɗan adam zai tsinci kanshi a irin wannan haɗarin a ra'a min tasarrufihi ma ya su'u muddin ya ga abin da ya aikata wanda zai sa shi a cikin damuwa da takaici kun gano wannan da kyau ko dan adam zai shiga balbalin bala'i mafi girma a wannan lokaci kuna fahimtar wannan da kyau zai shiga musulman da babu irin za a ce mutum ne ya je iskanci kawai sai ga 'yan mutane da ciki yana shiga damuwa ko bai shiga Na? zai ƙi kan shi ko ba zai ƙi ba duk iskancin shi sai ya san cewa ya ƙetare wani aikin ɗin da an samu matsala wannan duwa ne sai ka je lahira ayyukan da ka yi a lokacin da suke kana ganin kamar kana cin bulus lokacin ne za ka gane cewa akwai matsala za ka ƙi kanka za ka shiga damuwa fiye da biyan da ka sani fa innahu yakrahu nafsahu wa ya hadha min an-nafs al-ammaratu ka fada haɗarin zuciya da ke umarni da mummunan abu duk wanda ka je ka same shi a hannun hukuma a yau a gidan duniyar nan kar ka je damuwan da ke ran shi haka ne wannan ƙaramin damuwa ce sai an haɗu ga ta ga Allah ta sana bisa kowa ya ƙoƙarin ya gyara kowa na da inda yake samun tuntuɓe wallahi ka gyara wannan tuntuɓen kafin ranar da gyaran cibe ba zai yi an gano wannan da kyau ko fa'ida na gaba annal hujja kada ƙamar ala haula al mukazzibin kun ga hujja tun a duniya ta tsaida ta ga waɗannan masu ƙaryatawa al mu'azzabin wanda Allah Maɗaukin sarki zai azabtar is to da auna idan imanin takfuru saboda an ta musu wa'azi shi kullum abin da ke damuna jama'a malamai wa'azi suke karantarwa suke mutane suna ji sai su burus da abu wani ɗanin ma sai ce to so suke mu ba mu da ra'ayi mu kowa muna ra'ayin ra'ayinsu wai qur'ani ma sun lalata shi ya koma ra'ayin wai malamai sun lalata ma'anan hadisi sun koma wai ra'ayin malamai wai daga lokacin da ka bi addini kana bin sunna kana ƙoƙarin aiki da karatun da malamai ke karantar da kai wai 'yan duniya sai su koma suna zige junansu cewa don me kuke ban ra'ayin malam wani an gano min da kyau irin dai abin da makiya suka rika yi a lokacin da awon farko na annabawa kiri-kiri sai ga an hana mutum ya je ya shiga cikin harkar da zai bi a ranar lahira ya samu sauƙi ya shiga irin wannan an ta wa'azi wa'azi na zuwa maka baka zo ba amma an kowa ya kai baka zo ba ka buɗe ɗaya daga cikin kafafen yaɗa bayanai na zamani kwatsam sai ka ji wa'azi daga wani waje ka ƙiji wannan an riga an tsaida maka da hujja wannan ƙin yi to daidai yake da ka ƙaryata ko dai ka ƙaryata dama da lissanin hal aikinka da yanayinka yi ba baka yadda ba ko ka karyata da misalin qal a fito fili ka ce an a yi kuma akwai abin da zai faru to ya faru ku gano wannan da kyau ya danganta da salon da ka bi na matakin karyatawa ne ce wahal wahalid da'awa da'awatul ifham amid da'awati li mujarradil bala shin da'awan da suka karyata su waɗannan kafirai da sauran kangararrun bayi da za su tsinci kansu a cikin wannan hali na da na sani na fushi da ɓacin rai don ganin azaba ta kawo su gadan-gadan da a wanda ake cewa manzanni da masu taya manzannin aikin da'awa shin sun masu da'awa ne na fahimtarwa ko ko da'awa ce na isar da saƙo al'awwal da'awatu ifhamin maganan farko shine sai da aka yi musu bayani suka gane suka fahimta tukuna suka san alherin da ke ciki sai suka ki bi qaulihi ta'ala saboda faɗin Allah madaukin sarki wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum ba wani manzo da muka aiko face sai ya zama yana magana ne da harshen mutanen shi don ya samu daman yi masu bayani da za su fahimta an gano wannan da kyau ku yanzu akwai wanda yake zaune a garin nan da zai ce duk maganganun da muke baya fahimta na da in yamuranci muka zo muke yi ko da yarbanci ko da nufanci ko ko mun zo muna magana ne da yaren biyaran ko fillanci ko barbanci sai wani ya ce me baya gane da muke faɗa amma kanuri yana zaune a garinsu sai wani allah maɗaukin sarki ya tsarar da shi malami ne kawai sai miƙe ta wa'azi da kanuri kuma dole ya gane da rabi akwai yarbawa malamai awa da suna ka taɓa su wa'azi in kai ibaran ne haka in kai birom ne haka in kai atiyar ne haka in kai kaje ne haka in kai wa fulatani ne ko kai wane ne allah maɗaukin sarki ya bi a kowane gari sannan a kowace ƙabila Allah ya tsarar da wanda ya san wannan addini kuma yana wa'a kuma wa'azi da kalma da harshe da yanda za ka iya fahimta shine da'awatul isha an kira ka yanda za ka fahimta af ba na tsammanin daga cikin ku akwai wanda zai ce bayanan da nake na ƙoƙarin matso da ma'anonin wannan ayar akwai wanda zai fahimta haka ne ba ku wanda zai gane abin da muke faɗi to wannan shi ake cewa da'awatul is'a an kira ku an yi wa'azi da zai iya fahimtar da kowa saƙon da ake faɗa mashi wala budda min fahmil hujja kaga nan dole ne kowa ya fahimta cewa hujja fa ta tabbata an tsaida mu kowa hujja yasa a lahira in kafirai za su yi korafi sai cewa ja'akum an-nazir ai masu wa'azi da gargaɗi sun zo muku kazzabna, kiri-kiri za su faɗa da bakin cewa sun ƙaryata wa ƙulna ba su tsaya nan ba sai da suka ce ma Allah bai saukar da komai ba shirgin giza kawai ake musu Allah maɗaukin sarki ke walakin iza balagal insan falwajibu alaihi an yaba hasa anil fahimi kaga duk mutumin da ya balaga dole ne ya je ya nemo hanyar da zai fahimci zafin Allah kun gani daga ran da ka balaga to haƙƙi ne a kanka na wajibi ka je ka lalubo ka binciko ka nemo hanyar da duk zai sa ka fahimci saƙon Allah maɗaukin sarki a kanka haƙƙin iyayenka shine kafin ga balaga su ɗora ka a hanya ɗoɗar da za ka fahimci cewa kai ɗin nan akwai mai kai sannan akwai abin da yake nufi da kai wannan ya sa annabi ya ce duk lokacin da yaro ya kai shekara bakwai a fara koya mai sallah fara mai training in ya kai shekara goma ya ƙi kaga an shekara uku ana ɗora shi a kai ko to ji a jikin shi ko shekara uku ya a jami'a ya ci a bashi digiri haka ne to shekara uku ana koya mai sallah in bai yi ba to a duniya an ba iyaye izini su hukunta shi kai haka kai shekarun balaga a cewa baka fahimci saƙon Allah ɗan uwa wallahi akwai haɗi Allah ya kiyaye fa in ya fa'al in kuma ya ƙi iri da buzu ya ƙi ya je neme yadda zai fahimci saƙon Allah kana muƙassiran wannan ya taƙaita maka shi duk abin da ya biyo baya shi ya ga Tana kwanci a gida malamai na karantarwa ba za ka zo ba an fahimci wani da kyau yau inda wani ɗan siyasa ne zai zo wucewa ba abin da yake bayarwa za ga yanzu da gudu ya ji kallo da za a saka gasa na kwallo ko na wani abu za ga duk sun tattaru sun je kallo saboda annashuwa da za a shirya kalan kowa a ce wasu mawaka. da 'yan wasan hausa za su halarta za ga ana ture shi ana dukan shi ana zagin shi da cin zarafin shi amma allah allah yake su ya leka amma inda yake neman shi da zai amfana a nan duniya da lahira nan kuma ya nisanci abin kuma kin abin da yake jama akwai musiban ta ce wannan akwai musiban da ta ce wannan allah shi fa'ida na gaba anna ha'ula'i kafaru inadan an inadi su nan kakarar da aka ce za su zo wancan ukuba Allah ya kafirce wanda suke ma Allah kafirci ne na kangara an ki ayi ne kawai so da mun isa kun fahimci wannan da kyau ba za a ba kawai an ki ayi kuma akwai abin da za a yi ayi a za akwai masu malamai wannan ku wasu ɗauka suke wai in sun ƙi ma Allah ɗa'a sun ki su manzon Allah biyayya wai kai malami wai kai suke ba haushi akwai damuwa su ga dan uwanka ya bata har shi malami in ya zauna karantar da al'umma ko ba kowa a gaban shi in dai saƙon zai kai kunninka to shi an riga an biya shi ke ɗan dako na sha muku wannan misalin haka yi dan ɗan dako ya ɗauko maka kaya abinda da ba a so shine kar yayi yi abin da zai la'anta wannan kayan kar ya yi abin da zai sa a saka kayan kai ya ƙara kar ya rage saƙon yadda aka ɗora mai dakon shi to ya kai yana zuwa ya aji sai ne sai a biya shi shin wannan kayan kyautarwa za a yi ko sadaka za a bayar za a siyar a ci riba ko za a siyar a faɗi sacewa za a yi ko ku za a asarar shi ne duk a nan akwai abin da ya damu ɗan dako ɗan dako ya yi ne yi aikin shi kuma an biya shi ya rage da mai kaya haka malamai suke in dai suka isar da saƙo kamar yadda annabi ya bayar to su fa riga an biya su ko a aiki da shi ko kar a yi ko a gazgata ko a ƙaryata ko a yi wane ne su fa sun riga sun caske nasu ladan sau ranar sakamako suke jira jama'a mun fahimci wannan da kyau ku kwanakin bayan nike wasu matasa da siha da naga suna mining na waɗannan abubuwa da ake yi na shi duk ɗan mining ya fi kowa cancantin ya iya ansan addinin Allah ya haka lokaci ka za ka yi ta danne danne kana tsarin za ka samu haka ne me zai sa baka bi Allah ba shi ma ne da sa ran za ka samu na ce ya kamata a lokacin da kake mining ya zama ka riƙe wasu nafilfil wasu azkar na'am ka kiyaye kakan alkur'ani da halartar wa'azi shi ma da burin ka samu a lahira kamar yadda kake burin ka samu a nan gidan duniya amma abin da ke ce abin da na lura da su inda ma addini ya fuskanta su ba su ma fuskanci wannan wajen a za a biyu ke tsammanin marabba ke Allah maɗaukin sarki ke wa hazihi tu'khadhu min annahum da'aw in za mu fahimci a cikin wannan aya su waɗannan kafirai an masu da fa ba kafaru da muzu sai suka kafirci wa haza kufuru iladi kamar shi ɗin ne kafircin shi kafirci ne na kangare shi kangararri ne an gano wannan duk wanda za a yi wa'azi a yau a ce zai da Allah ya ƙi jama wannan kakka taɓa raba ɗaya biyu wallahi kafirci ce kawai ta kangara Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin aya ta sha ɗaya Allah madaukin sarki ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل qalu ta sai su ce rabbana ya ubangijinmu amma ta nasna ta yi ka kashe musu biyu Na wa ahlaita nasna ta yi sannan kara ya musu biyu wannan fassara na kai tsaye Allah kai mai iko ne akan komi tunda kai ya kashe musu biyu kara ya musu biyu to Allah fa atarafna bi dhunubi wallahi mun yadda mun yi ba daidai ba mun yi furuci da laifin mu Allah mun yi saranda fa hal ila khurujin min sabil akwai hanyar da zamu fita an san akwai hanyar da za a yi mana sauki da sassauci mu fita daga cikin wannan matsala da matsatsi da muke ciki na'am ci Allah madaukin sarki zai karɓa wannan buƙatar tasu su ma a duniya Allah ya ba su ofafa ku zo ku bi ga abin da za a yi muku suka ƙi to in kun ƙi ga abin da zai faru to kuma sun haɗu da abin da zai faru kuma suna cewa to Allah ina ma a ɗan ba mu dama don mu koma mu gyara wannan ta tuhuna. Maka kana qablal hayati wa ba'dal haya cewa da suke Allah ya kashe su sau biyu to mutuwa ne da Allah madaukin sarki ya kashe su kafin rayuwa da kuma bayan rayuwa ma kana qablal hayati ay wahum ajinna fi buquni ummahatihim lokacin da ɗa yake ɗan tayi a cikin mahaifan mahaifiyar shi ban za wannan da kyau ko shi yake nufi da wannan abin da allah maɗaukin sarki ya kashe su lokacin ba zo cikin alamun zarra ai sun fito daga alamun zarra yana cikin mahaifa ba hura mai rai ba ma kana ba'ada hawa huwal mautin da zai yakunu ba'da nuzulihi ba'da nuzul fi mutuwan da zai shi ne mutuwan da zai kasance bayan mutum ya dawo duniyar nan an fahimci wannan da kyau ku yanzu ba muna raye ba kowa da ajalin shi ku ana kwana ana tashi ɗaya bayan ɗaya za mu yi kan da koma ga Allah kan da koma ga Allah to ha ta ni mai ta ta ni kun ji mutuwar kafin a hura maka rai ka zauna kana mani har zuwa lokacin da ka shiga cikin mahaifa kana a matsayin gudan jini ka zama tsoka har zuwa kafin a busa maka rai wannan shi ake nufi da mutuwa ɗaya bayan busar rai har zuwa sanda ka fito duniya ta rayu ajalin da aka ɗiba maka ya ƙare kuma ka mutu ka ji mutuwa ta a bisa wannan ƙauli ana fahimtar wannan sannan wa ahayaita na sai ka rayar da mu biyu alhayatu wa hum ajinnatun fi buquni ummahatihim rayuwar farko shine busare da ake bayan ɗa ya kai wata hudu a cikin mahaifa walhayatu ba'adal ba'asi bathi yawm al da kuma rayar da za a yi ma wanda ya mutu bayan mutuwan shi domin tsayuwan kiyama shi ne ake nufi da wannan kasan sanda aka busa maka rai a cikin mahaifa kana nan da ran na haka za ka fito duniya haka za ka ci gaba da wannan rayuwa har gejin da aka ɗiba maka ya cika ka mutu to bayan ka mutu to tashin da za a yi kiyama shine rayuwa ta biyu da za ka yi wannan ya yi daidai da faɗin allah maɗaukin sarki كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم mun gano wannan da kyau ta ya ne kuke kafirce ma Allah bayan da kuna matattu ya raya ku sannan zai ƙara kashe ku kuma ya biyo baya ƙara raya ku wa hazi arba'atu imata tani wa ihya atani wa hal yaqulu rabbana amasna sayf amma ta tai shin faɗin da ya cewa ya Allah ka raya musu biyu sannan kuma ka kashe musu biyu to me yake nufi da wannan me buƙatansu na furuci da wannan to rayuwa guda biyu wasu malamai suka ce da annahu kanu nufan amwatan fa ahal da su mani ne matattu sai aka raya su summa umitu summa uhyu summa bu'isu wannan shine fassarar da wasu malamai suke ma wannan wal imadatul ula laysat imadatu ba'da hayati lokacin da mutum yake mani ai ba raya ka aka yi bayan da kana mutuwa ba dama ba ka yi mun gano wannan da kyau ko bayan busa maka rai a cikin mahaifa lokacin ne ka fara rayuwa ولكنها فقد فقد حياة الفصاحة أن يطلق عليهم اسم الموت yace kawai ja'izi ne a ce maka matacce a lokacin ai ba ka ba mutuwa kai ba irin ka ne yake nan ai kun fahimci wannan da kyau kafin a busa rai a mahaifa ai tun daga lokacin da kake maniyi ka zo cikin mahaifa ka zama gudun jini aka maida ka tsoka zai ta ba rai a jikinka wasu malamin suka ce da rai mana inda maniyin matacce ne ai ba za a iya haifin shi ba zubewa zubi yana da rayuwa amma rayuwa ba irin ta mutu ba an gano wannan da kyau ko shi yasa tunda ba rayuwa ce irin na motsi ba ya halatta a ce mashi ya mutu bayan an busa mai rufe to shine sai suna furuci da kodara da irada na Allah maɗaukin sarki akan duk abin da Allah maɗaukin sarki zai iya yi to Allah mun yadda kai mai iyawa ne don gashi kayi mun gani ba a tarafi na bi zunubi to Allah mun yi furuci da mu. ba kadi a tarafi na bi na ba zambu jam'u zambi ba huwa maasiya huna al ana sun yadda da kafirci da suka yi domin kafirci ne kafin duk wani zunubi an gano wannan da kyau ko fa hal ila khurujin min sabilin Allah akwai hanyar da za mu bi suna roƙo ne su fita daga cikin wannan uquba na wuta mun gano wannan da kyau ko hal ɗin nan littaman buri suke yi Allah akwai hanyar da za a yi mu fita kun gano wannan da kyau ko ya tamannawna al da min an da dan wata sai ya gorin ina ma zai samu hanyar da zai fita daga cikin wata la ya hasudu Allah bi zalik ma ta ga cewa wallahi da zai yi ba mun gano wannan da kyau ko kuma in fa sun fita daga gidan wutan ba fa so suke a basu a lahira ba domin ba su da aikin shiga aljanna ne. da suke nufi فهل إلى خروج من النار والرجوع إلى الدنيا نطيع ربنا so muke yi ‘yan wutan za su faɗa a fitar da su daga gidan wutan nan a dawo da su duniya don su samu zarafin yi ma Allah ɗa'a wata hanya ka tambaya suke ku na'am wa jawabuhu an san wancan tambayan nasu shine la babu mun gano wannan da kyau ko ba zai yi ba ba zai taɓa yiwuwa su fita daga gidan wuta su dawo duniya ba yasa cikin wata aya Allah madaukakin sarki ke cewa fa hallana min shifa'a fa yashfa'u lana shin da Allah akwai masu ceto da za su yi aikin jin kai a gare mu su cece mu aunin raddu ko ku akwai hanyar da za a mai da mu duniya fa na amal gairar lalle kunna na amalu mu je mu aiki saɓanin wanda muka yi don Allah mai amfanin wannan inda ta ba Allah ni hmm? amfanin wannan an yi wa'azin nan an yi gargaɗin nan an yi nasihan nan an ja kundi eh me yi amfani ka jama'ar annan kuna fahimtar wannan kada ka sake ranar da na sani kar ka sake ana tura ka makaranta a nan gidan duniya ta da zuwa ka tafi kwallo sai so kake kawai ka je ke tawon tangariri a cikin gari shekarun bukata suna zuwa maka lokacin za ka gane kuskuren da kai sanda ya kamata ka wahala ka motsa wannan jikin ka shirya abin da za ka ci a lokacin da ka furfure ya ƙi musiba zai taso lokacin da za ka huta ko kuma lokacin dole ka tashi yanzu kuma ba ka da wani uzuri a gabanka ka yi ilimi yi abin da ya kamata don ka huta a lokacin da ka manyanta yasa masu iya magana suka ce ka wahalar da bakin don farin ya huta in ka hutar da bakin wallahi farin su ya wahala duk wanda ganshi a inuwa wallahi rana ya ceto duk wanda ganshi aljanna wallahi aiki ya yayi bima ne in ayyamin khaliya saboda abin da suka yi ne a kwanakansu na duniya suna so su yi an ce kar su yi suna son su huta aka ce ku tashi ku yi aiki amma kai iri da mu zo ka ƙi sai ka buɗe ƙafa ka ɗibi rashin mutunci ma'ishi kuma zo lahira ka ce a mai da kai a su dama baka yarda da annabawan ba ke idan aka mai da ka to yanzu annabawa ne aka ƙwara nan misali domin ka kan masu musu a ne a bulis sai ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba gangare a bulis ta ba haka shi yasa ma Allah madaukin sarki da yake yan kayan shi ne sai ce walau ruddu kaddar da za a mai da su duniyan ma la'adu limanuhu anhu abin da aka hana sun shi za su koma su wa innahum lakazibun na makarita ne ba shi kafiri makarici ne yasa ibn abbas yake cewa ƙarya ko halal ne ba zai yi da allah yana cewa na ma ya kare da kajibar na zina na yi marasa imani ke yin kaga ta tabbata ko an mai da su duniya abin nan da suka faɗi ƙarya suke yi kafircin za su yi idan jama'a ce mafarki suka yi ko geza ake musu allah ya kiyaye wannan aya akwai abubuwan da za mu fa'idantu a cikinta guda hudu na ɗaya isbatu li itirafi haula al mukazzibin bi annahum kafaru billah waɗannan da suke itirafi da laifinsu lalle Allah madaukin sarki ya tabbatar mana da cewa sun kafirce ma Allah suna kule wa annahum mustahiquna li hadhihi al-iqam kuma sun cancanci uquban da za a yi musu ba wanda ya cuce su kuma sun yadda sun yi confessing a lokacin da ba zai masu amfanin komai ba sun gano wannan na biyu iqrarul kuffar bima yunkirunahu min qabl kafiran nan sun komo sun yi iqrari sun yi furuci da abin da da a duniya suka yi inkarin shi min alba'asi da sun ce babu tashi alƙiyama. a iza mitna wa kunna turaba in mun mutu mun zama ƙasa mun zama ƙasusuwa wa rufatan murodin digi a inna na maba'usu na halkan jadida mu ɗin ne za a ya yadda mu duk abin da aka gama su an ce kunu hijaratan au hadida ina au khalqan mimma yakburu fi sudurikum duk abin da kuke ganin a ranku yana da ƙarfin balbalin bala'in da ba za a iya tara ku ba ku rikide ku zama shi mana sai su girgiza kai sai sai yanzu ɗin muni za a ƙara sadawa kai ba zai yi yanzu a kiyama sun yarda don sun ga dil sun ga dahir min al-ba'asi wa haza ma'ana qawluhu fa atarafna bi mun yi itirafi da laifinmu na tsare ta kiyama wallahi ga ta ta tabbata kisa jama'a kada mu yarda ɗabi'anmu da yanayin mu ya iya ƙaryata kiyama ana gaya mana mu ba Allah akwai sakamako a kai iri-iri iri da mu zo sai ka ki Qur'ani ke kiranka ka zuwa don wani ya zuga ka ko kai ka zuga kanka ko shaɗin yana amfani da kai remote control ɗinka yana hannun iblis za ka daina kanka a lahira na uku annahu min zalika al-yawm tabayyana lahum al-haq wa sihat al-qiyas li annahum qalu amatta nasnatayn wa ahyayta nasnatayn an الأولى قبل أن تنفخ فيها الروح قد wal بها والحياة الدنيا قد أقروا بها Mata a قروا biha fi duniya في a haya. Walakin an karul ba'asa, ba'adal mau. duk mutuwan da ke cikin ciki sun yarda ba su aka yi su ga su a raye a duniya sun tabbatar an yi su amma wani tayarwa ne suka karyata shine wanda in sun mutu za a tada su wai su kafirai su 'yan tsagera ne suna tsagerancin su wai su sai sun ga abu iri da muzu suke yadda sun gano wannan da kyau ko sai sun ga abu iri da muzu wai sannan su suke yadda ba sa yadda da abin da ba su gani ba ana fahimtar wannan yanzu kaga ai sun ga mutum ya yi aure ko wani ma ya yi ya haihu sun ga wannan matan ta yi ciki ko ta haihu ok ta yana matacce yanzu an raya shi yanzu an yi kaza yanzu an yi kaza duk sun ga wannan an gane wannan sun yarda sun aminta haka zai faru zai iya faruwa an lura to amma ai sun ga iyaye da kakanni duk sun mutu da suka mutu an ta da su na ai ba ta da su ba to da haka su ba su yarda da wannan ba duk maganan <coughs> da ake cewa za a tashi bayan an mutu su suna ganin wannan biri boko ne kawai su ba su yadda ba wa amma al'ana fa na'am a yanzu sun yarda cewa e lalle mun samu ya ne in an mutu lalle za a tashi dan gashi mun tashin mun gani yanzu wannan imani yana da amfani sai da aka kore ka na ƙarshe shiddatu hasara. hasad ha'ula alama fa'adu akwai matsanancin asara akan abin da waɗannan mutane suka aikata wa tamniyatul khuruj mimma waqa'u fihi min al'azab kuma za su gurin ina ma a fidda su daga halin da suka tsinci kansu a ciki da faɗin su hal ila khurujin min sabilin na'am kamar misali kai ne fa ku kwana ɗaki ɗaya da mutum kai ka fita nemo abinci shi kwanciyar shi da yamma ka dawo da kuɗi zai gurin ne ko dai ka bashi ko in ka siyo a ci tare zai yiwu ba zai yiwu ba haka za su jami'an aljanna zaro na na ƙasar min ko. ku jira mu mu ɗan ɗiba daga cin hasken ku ya ce musu ilar ju'uwa kun fasani su koma baya akwai inda yake wa wasu haske su sun ɗauka baya ba su ɗauka bayan barzaho ba ana koma duniya ne ba a koma da karka yadda a je lahira ka tsinci kanka a cikin wannan matsala matsalan da ba za ka taɓa fita a cikin ta an gano wannan kun ji halin kakare ko hali na farko za a samu kansa a cikin fushi da damuwa ya ce wanda Allah yake muku ya fi wannan an kira ku imani ku yi za ce to Allah mun yadda kai mai iyawa ne ba abun da ba za ka iya a mai da mu duniya mun ga din za mu imani a tabbatar masa za a iya amma ba za a yi ba shi kanshi wannan ya fi bala'i a ba da belin ga kana hannun hukuma a ce e za a iya ba da belin amma ba za a ba da ba gara ma a yi shiru kana sa za a zo a ce za a yi kana sa a wannan fa yanke hukunci ba za a yi domin za ka zauna a tsare cikin takaici da damuwa babu ranar fita jama'a kuna fahimtar wannan kowa ya lissafin wannan kuma yi ƙoƙarin tabbatar ma kanshi in allah ya yarda haka ba zai faru da shi ko iyalin shi allah ya kiyaye aya ta gaba su yi ce إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير الله مدركين سرقيتي ذلكم أي العذاب الذي أنتم فيه wannan azaban da ku kafirai kuke cikin shi na'am والمشار إليه موجود أي أن العذاب الذي أنتم فيه sababu kaza wa kaza ai abin da ya sabbaba maka ko kafirai shiga cikin wannan azaba to laifi kaza da kaza da kaza da kaza da kuka yi ba wai fitan ku aka yi ba mugunta aka yi muku ba ba kawai an sa ku a cikin wutan ne da an tsane ku ba mun gano wannan da kyau ko wa huna qala zalikum wa ta'ti ahyanan bi zalika wa ta'ti ahyanan bi zalikunna wa ta'ti ahyanan bi zalikuma kama huwa sababu fi tagayyuri tagayyur al-khitab fi hadhihi al-ishara mun wannan da kyau ko Allah madaukin sarki zai ce zalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafa ai ɗabi'an ku ne duk sanda aka ce ku zo ku bi Allah shi kaɗai iri da zo, sai ku kafirci ku bijire ku ta faɗin maganganun da kuke son ku faɗa an gano wannan da kyau ku ku bijire ku ki imani wa in yi shirar bihi da wani abu zai zo na yi ma Allah madaukin sarki shirka ko wani abu na saban Allah ko wani abu na kan gare ma Allah madaukin sarki umin ta kuma a same kun yarda kun yi imani jama'a waɗanda suka ƙi zuwa su zauna a koya musu alkur'ani da sunna inda za a zo da wani abu na shanta cewa da batsala ba za ka same su a wajen ana yi ko ba na Allah ne ba ku yi amma na iblis kuma kuna ce inda Aladun zai kwala kiran sallah ku tsawo sallah ba za su zo ba mara za ce ihu barawo kowa zai fi duk ba kira ba ne na wata rana mala abu huraira yana masallaci ya zo na zama majalisi sai gaba kowa ba wanda ya zo ya zauna ya fi sai tafi kasuwa yana isa kasuwa sai je ga mutane kululu ana cin kasuwa sai daga murya ya ce jama'a kuna ne a nan ga can ana raba gadon manzon Allah a masallaci ga mutumin da ya je zai kasa a ta tayawa a ta ruwa ranar sannan ya samu ya tsiyar ya ware uwa ya ware riba wani a ne da yake ya ko so biyu ba haka ne dan abin da zai samu ne zai kulla zai tara har ya samu abin da zai ci ya tsara da sauran abubuwan rayuwa kuma ga yakan ana raba na bulus a masallaci ai kawai sai ga mutane sun fara sallar shaguna an ba tattara kaya sai sauri da masallaci ya kan bar mazan Allah ya zane suka taru yana ta ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kaza ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kaza can to ne daga wani ce ya ba huraira ainihin miras su yan duniya mai ne su a ba su kuɗi <laughs> abu huraira ina kuɗin ina gada yake su ce ba shi ba annabi ya ce mu ban bar kuɗi ba mu ilimi muka bari ba man a haza bi haddin wafir wanda duk ya kama wannan shine kama babban rabu sun gano wannan ba man a haza bi haddin na sun da shi da na dan uzuri an aiko mun da gidan ce ma fuf fuf fuf haka duk suka wasu ita wannan harkar ko harka ce imani ne ke tabbatar da mutum imani ne sun ga ga halin da suka shiga ga bukatun da suka gabatar ga dalilin da ya sa aka ce kam ba za a biya masu bukata ba dan adam za ka yi don mai faru da kai za ka so wannan ya faru da wani naka ko iyayenka ko iyalanka ko aminanka ko makota don me ba za a kira mitin a zauna ce jama'a to mu raba rayuwar nan gida uku kashi ɗaya mu ba addini ɗari bisa ɗari mu nemi ilimin addinin nan mu aikata abin da aka gaya mana harkan addinin nan duk abin da aka ce babu bai da kyau mu nisanta mu bari kuma kaso ɗaya mu ba addini kaso ɗaya mu aiki da addini wajen neman abin da za mu ci mu da iyalanmu da kashe uzurin gabanmu a ƙarƙashin karantarwar addinin nan kaso na ɗaya ko mu samu hanyar da za mu samu walwala maɗan sarara maɗan shaƙata shaƙata da bai saba ma addinin ba yanzu muna rayuwa ne a yanayi mai kyan gaske amma wasu suna kwashe duka kasan uku ne su ba neman duniya wasu su kwashe duka kasan uku su ba shantakewa da sharholiya a duniya wasu sai su kwashe duka kaso uku kuma sai su ba addini an gano wannan shi addini kawai yake bi neman yadda zai rayu shi ne tsammanin mara duka ko duka in dai wannan kuka yi sun yi kuskure kasa uku za su yi kashi ka bar mu addini 100% nashi kashi na biyu ka nemi duniya amma a bisa jagorancin addini kashi na uku a matsayinka na mutum rai dangin goro ne ne to yana son ban iska to yanda za ka samu kaɗan shakata to kuma kar ya saba ma addini ba ka da amma mu shirme muke abubuwa muke zuwa da su wanda ba su da asali kwata-kwata ne kai kawai mutum sai in cikin shi a lahira ana mai wannan tilawa ne amfani wannan tilawa ba so kake ana bude kiyama kawai ka ganka can mala'iku suna raka ka suna maka kira da za ka yi ka aljanna ba ina ruwan kan ka shiga aljanna ka waye ka kalla abin da ake a duniya na ruwanka da wannan isa jama'ar annabi in mun san me muke yi ba za mu gyara aikin ku ji wa in yushrak bihi da a ce za a yi ma Allah maɗaukin sarki shirka yanzu ba aikin Allah muke a cikin nan ba akwai wanda aka bi shi gidan shi aka ce in bai fito ba za a mai kaza na ba kowa ya kawo ku. ya kawo kan shi nan maza da mata ba ba ko da aka mai dole na da zo na ake zama na Allah ne zanna ba ya ba su ma ba ku amma fa da mutane ba zuwa rafi ta ta ta ana gudu daga hankalin yayi ne ta koma su har yanzu ka nika ma Allah daman ɗabi'a sa ɗabi'a na ɗan adam in Allah ya sa kawo da ka kalla ku kawai da kai kawai ka ci gaba waɗancan sun wakilce ka a wancan abin kai kuma barka wakilce su a wannan abin zo na lafiya amma wani ƙoƙari zai fita da gudu shi ma zai je zai wanka dama zuciyar ba ta gama nutsuwa a nan ba ne wannan ayan ta daga cikin ayoyi masu ban tsoro wallahi ayoyi masu ban tsoro kalli abin da Allah ya ce zalikum bi annahum yanda abin yake me yasa su a cikin wancan bala'i sun kasance ne iza da iya Allah wahadahu farko. ana cewa ba Allah sai tsaye shi kadai ba za su yi musu ba wa in sharar bihi amma da za a zo da wani abun da yake ya bijire ma Allah a saki Allah a kama wani ko hada Allah da wani a shirka to za su yi da wani sai Allah ya ce fal hukmu lillah a duniya ba sun yi abin da suke so su yi ba hukunci na hannunsu sun bar ra'ayi da son zuciyarsu ko na wasu to a yau hukuncin yadda zai yi hukuncin da za a tafi a kanta tana hannun al'aliyar kabir shi ma yau lahira tashi ne shi abin da ya gaza duniyan tashi ce ba ku aure kuka yadda kuka so ku a lahira shi ma zai yanzu